أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين إلى روحهم الله سبحانه وتعالى بيكرق من الجاوى وأيقنا الخير da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyyu zalika wal qadiru yau Allah ya maido mu tara ga watan Ramadan na wannan shekara ta 1439 Hijiriya wanda ta yi daidai da 25 ga watan biyar na shekara ta 2018 miladiya muna nan a sabuwar sura ita ce suratul a'raf za mu tashi da izinin Allah subhanahu ta'ala a aya ta hudu yau وكم من قرية أهلكناها cewa jiya muka fara suran ayoyi biyu muka karanta a ciki za mu maimaita tun daga farkon suran Allah maɗaukakin sarki bayan ambaci alif fat ya ce kitabun wannan littafi ne ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama unzila ilaika da muka saukar maka fala yakun fi sadrika harajun min kada ka samu kunci da damuwa da takura wajen isar da shi ga mutane da muka aiko ka zuwa gare su domin a dokokin ƙur'ani suna da nauyi sannan kuma masu ɓarna ba sa son yawanci masu maɓarnata ba sa son to kada ka eh, samu ƙunci da damuwa da takura wajen isar da saƙon da yake cikin alƙur'ani nan gaba ɗayansu ka isar da shi domin a wani sa'i mai wa'azi ko mai nasiha idan ya ga waɗansu nau'in mutane a gaban shi za ka ji yana ƙarƙar yana ɗan jin tsoron faɗan abun da tsage abu da faɗan shi yadda Allah ɗin ya faɗa sai ka ga ana jin nauyi wataƙila saboda nauyin wani ko shugaba ne ko wani mai hali ne ko kuma wani malami ne ko dai wani da ake jin ɗan nauyin shi ana ganin a lallai suwa ne suna nan kuma suna aikata wataƙila irin abin da ƙur'ani ya hana ko kuma ba su aikata irin abin da ƙur'ani ya umurta sai ka ga mai ɗan mai wa'azi ko mai karatu yana cewa da kafiran makka ba ake jama'a kafiran zamanin annabi da mushirkan zamanin annabi sai rika rifari din abun zuwa ga a kafiran zamanin manzon Allah ko masu laifi na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani kuma ga masu aikata irin shi din a gaban shi to mutum Allah ya masa kwarjini musamman masu mulki masu mukami kamar yadda na bayyana muku iri yadda ta wakana tsakanin annabi Musa da da Fir'aun Allah ya ce li tunzira bihi je kai wa'azi da alqur'anin nan imana ka faɗi komai kada ka rage wa zikra ya zama to wa'azi ne fa'atarwa ne lil mu'minina ga mumunai masu imani da Allah subhanahu wa ta'ala idan waɗansu suka yi opposing suka ki waɗansu za su waɗansu za su yi imani Qur'ani ba zai taɓa amfanin kafiri ba amma zai amfani mumini ittabi'u ku kuma da aka zo muku da alqur'ani aka aiko annabi wajen ku kuma ku bi ma unzila ilaykum abinda duk annabi ya saukar muku ya bayyana muku ya nuna muku ka'ida ko ku bi shi duka saƙon min rabbikum daga ubangijinku ne wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku yadda ku bi wato tsarin waɗansu mutane da ba Allah ba da zaman so su ne majibintanku su ne majibintan al'amuranku su ne masu tsara muku rayuwa ku yi yanda mushrikan da muka karanta a can cikin suratul al'ami suke tsara wa mabiyansu dokoki su kuma suna bi kawai an haramta nau'in wannan dabbar an haramta wancan an haramta wannan da a kashe su a binne mata idan haka ya su don ba su da amfani su tsara musu abubuwa da yake ya saba wa dokokin Allah su kuma suna bi Allah yake to ku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a kada ku yadda ku bi waɗansu can dokokinsu da tsarinsu wanda su yi karo da na Allah ku ɗauke su makoya majibinta al'amura Allah ce wannan dokokin da muka saukar kalilan kaɗan ne daga cikin mutane ma tazakkaruna waɗanda suke tunani suke wa'azantuwa suke bin ka'idojin amma mafiya yawa sun yi rejected, mafiya yawa sun ki su yi imani sun ki su bi dokokin Allah din ina fata an gane ku bi abin da Allah ya saukar muku in tsari na zamantakewa iyali za ka samu akwai umurnin Allah a ciki zamantakewa na makwabtaka akwai tsarin Allah a ciki zamantakewa na ɗa da uba akwai tsari zamantakewa na mutum da ƴan uwansa yayyu da kannai maza da mata akwai tsari zamantakewa tsakanin musulmi da ɗan uwanshi musulmi akwai haƙƙul muslimi ala muslim ala akhihi muslim zamantakewa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba shi ma akwai tsari da yanda Allah ya tsara shi ka da kowane irin mutum kai hatta dabbobi ma da ake rayuwa da su akwai tsarin da Allah ya faɗa komai naka akwai tsari ba abin da aka bar musulmi hamalan aka kawai babu wani tsari aka ba shi dama ya yi tunani da kan ya wannan tsari babu Allah madaukakin sarki ce wa min qaryatin wa kam min qaryatin ahlaknaha Allah ce alqaryu nawa ne kasashe nawa ne birane nawa ne muka halakar da su nawa muka halakar Allah ce ku je ku duba tarihi suna da ɗimbin yawa me yasa muka halakar da su saboda sun ibin abinda manzannin su suka zo musu da shi saboda haka kuma al'umma annabi in kuka ki to abin da ya samu waɗancan sakamakon ɗin bin abin da annabawansu suka zo musu da shi kuma zai shafe ku na makammin karyatin ahlaknaha Allah ce garuruwa da kasashe da alkaryu nawa muka halakar da yawa in ji Allah ya halakar ta zo musu Allah ce faja'aha ba'athuna azabar mu ta zo musu bayatan da dare da dare in ji Allah irin mutanen su annabi lu. mutanen annabi lu. Allah ce in muka tashi aika azabar mu za mu aika ta ne lokacin da ake bacci mutum yana cikin min shari ma malam bacci ya yi zurfi kuma a haɗa da an ɗauke wuta sai mutum ya ji bawon kawai bala'in Allah ya sauka ya rasa ma ta inda kofa ta ta inda kofa ta Allah ce idan muka tashi aika azabar mu a haka muke aika kaga an sake kenan ai an sake mabarnaci ya sake ya je ya yi sako ya sake ya dawo yana kwanciya yana bacci shi bacci ya yi nisa har da mishari Allah ce sai mu sako bala'in a wannan lokaci lokacin da in kai ihu ma ba mai fita to ƙarya ne kyale su ƙarayi ne ƙarayi ne dabara ake mana mu fita Allah ce aw ko kuma in muka ga dama hum qa'ilun mu aiko wannan azabar lokacin kailula lokacin kailula shine lokacin azahar bayan azahar can ana hutawa in ka je kasan laraba za ka samu lokacin ma bacci suke har shaguna ma kulle su ake har shaguna kulle su ake lokacin dai aikin hajji da umra ne kai za ga suna bubbu daya saboda alhazai lokaci ne na eh, wani kayyadajje da in ake samun ciniki amma in ba lokacin waɗannan lokutan ba in ka je wajen larabawa ƙasashen su za ka ga bayan azahar din nan sukan ɗan rufe shaguna su dan kwanta shi ake kira siyasta su dan kwanta su yi dan kailula kaɗan kailula kuma sunna ce saboda za ta baka karfi da dama kai tashin dare kai sallar dare to kaga lokacin da jiki ya lagwance jiki ya mutu ya lagwance ana hutawa ana dan bacci to Allah ce a lokacin za mu farwa mutane lokacin za mu farmu za mu farmu ko annabi ko eh, eh, a wata aya Allah ya ce inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib lokacin asuba can in asuba ya doso lokacin muke halakar da mutane in ji Allah kaga lokacin bacci ne musamman asuba din na irin dan sanyi sanyin nan bargo ya dauke ne an dunkule an nannade an tattare ma malam an daddane ko ina ka gani to a lokacin muke farwa mutane in ji Allah subhanahu wa in muka tashi halakar da su Allah ban ya rufa mana asiri to kaga al'amari da dare ana bacci ba kamar da rana bane ido na ganin ido ko ina duhu in halakarwa Allah ta zo ko ina duhu za ka gani ka ta san ma ina ka yi ina a duhu to haka Allah ce ka ji kalmomin da suke furtawa lokacin da suka ga azabar mu fa ma kana da awahu ba abin da ke fitowa daga bakin su inji Allah in ja'ahum ba'athana ba'athuna lokacin da azabar mu ta dabaibaye su ta ta shige su ta rarike su ba abin da ke fitowa daga bakin su illa an qalu rabbana illa an qalu inna kunna zalimin zaka ji suna confessing confession suna ta cewa ya Allah tabba mu muka zalunci kanmu ya Allah mu muka zalunci kanmu bi ma'ana kaga Allah bai zalunce su ba kenan Allah ya turo musu da mai wa'azi ya hane su sun ki halwa ya turo musu da mai gargadi sun ki bin gargadi ya kwaɗe su sun ki faɗuwa kuma ya faɗa musu in ba su daina ba azabar za ta zo sun ki dainawar da azabar ta zo suka ce tabbas ya Allah ka yi gaskiya mu muka zalunci kanmu irin kalman da take fitowa daga bakin su kenan قالوا إنا كنا ظالمين إنا كنا ظالمين إنا كنا ظالمين إنا كنا ظالمين يا الله تبس مو ظالم شكمو مو شو شكمو مو ظالم شكمو يا الله داما الله ما أوكا كين سرسينا شا wa ma kana rabbuka bi zallamin lil abid Allah baya zalunta bawansa Allah baya zalunta bawansa wallahi mutum zai shekara 20 30 yana saba wa Allah yana saba wa Allah kuma Allah bai taba canza masa rayuwarsa ba daga wannan jin daɗi da zuwa tsanani sam to amma ran da Allah ya tashi kama shi din to inna akhdahu alimun shadid inna batata rabbika la shadid نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم الله يتي كامو نام سننين إن شاء الله إن بطش ربك لشديد ولا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد باب وند يئي عذاب إرن الله إن شاء الله ba wanda ya kai ni iya azaba haka nan ba wanda ya kai ni iya ɗauri in na sake ɗaure mutum in azabtar da shi ba wanda ya kai ni in ji Allah sai dai zai ta jinkirta maka yau ko ka tuba ne gobe za ka tuba jibi za ka tuba wani sai ya yi shekara ashirin Allah yana yana yana menene yana a'a yana sassauta masa eh, yana bin shi wataƙila ko ya tuba wataƙila ko ya tuba yana rangwanta masa yana bin shi a sannu a sannu kuma yana tuban sai Allah ya kare yayi withdrawing azabar da za ya tanada sai Allah ya janye ta to amma dan adam kullum yana gani shi zai tsira ne shi zai tsira zai tsira kamar dan fashi ne ko barawo ko mai garkuwa da mutane yana yi gobe jibi yayi za ta yi kullum yana gani a cikin nasarar da yake sai ka samu ya nutsu a kai sai ka samu ya nutsu kawai to sai ran da ya shiga hannu sai ka ga al'amura sun ɓaci kuma shi ma za ka ji in an yi interview da shi to me za ka ce gaskiya na yi nadama akan wannan al'amari kuma ina kiran yan uwa matasa da sauran jama'a su daina biye wa son zuciyarsu lokacin zai to mai wa'azi mai nasiha saboda an an ga example a kansa ya to menene zakaran bodin dafi Allah ubangiji ya rufa mana asiri haka yanzu aka tarar da mutane da ake kakkamawa a kai su kotu din sun zalunci mutane sun dauki abun nan a lafiyar su kalau suke yi dan aka kai mutum kotu ya kaji ya ce bai da lafiya zai fita waje yana jinya yana fama da ciwo kaza yana fama da diabetes a yana fama da ciwon kafa yana fama da menene wani ma a keken abin da ake kawo shi daga asibiti da bandeji a jiki amma lokacin da yake ba ko bandeji kafan ma kalauta babu wani abu to haka zaka tarar haka zaka tarar idan Allah ya ba mutum lafiya sai ya tafiyar da lafiyar a kan saba wa Allah da zalunci zaluntan bayin Allah ran da Allah ya damƙe shi kuma sai ya marairaice ya nuna ba abin tausayi irin shi Allah ubangiji ya rufa mana asiri Allah yake to ni hukunci na na adalci nake in ji Allah a gobe kiyama falanas'alanna allazina ursila ilaihim ar-rusul imana akwai ar-rusul za mu aika za mu tambayi al'umomi da aka aika musu manzanni kowace al'umma za mu kira ta in ji Allah mu tambaye ta mun turo muku manzowa ne ya zo muku za ku ce tabbas ya zo mana ya isar muku da saƙo za ku ce tabbas ya isar mana da saƙo ya Allah ya ce to kun ba da shaida kuma sannan bayan su din sai a kirawo manzon da aka aika shine wala nas'alannal mursalin su ma kowane manzo sai mu kira shi zuwa ga jama'arsa ba an tambayi jama'ar sun tabbatar ya isar musu da sako din sai shi ma manzon a kira shi a ce waɗannan fa ce su ne mutanen da ka aike ni zuwa gare su ka isar musu da sako ya ce tabbas na isar musu da sako ya Allah alhalin Allah fa ya fi kowa sani amma zai yi haka ne domin mutum ya ba da shaida da bakinsa al aula min menene min shuhud mutum ya ba da shaidar kansa ya fi a nemo shaida to za a tambaye na isar musu da sakonka na ce su yi kaza na ce su yi kaza na ce su yi kaza zai ba da shaida ya isar su kuma su ba da shaidan cewa lallai an isar musu to kaga anan shine a wa ma kunna mu'azzibina kenan ba za mu azabtar da mutum ba hatta na ba'atha rasula sun tabbatar dan sako ya zo musu shi ma dan sakon ya tabbatar ya isar da sako haka za a yi a filin kiyama Allah ya ce to daga nan kuma fala na kusanna alaihim bi ilmin kowa za mu ba shi kissar kansa inji Allah labarin kansa labarin ayyukansa da rayuwarsa yadda ya gudanar da rayuwarsa gaba ɗaya, za mu ba da shi ne based on knowledge fala kusanna alaihim bi ilmin a bisa ilimi saboda duk abinda mutum yake ana rikodin nashi Allah ya turo mala'iku duk muvment ɗinka duk abin da ka furta duk abin da ka aikata mala'iku suna bibiyanka suna bin jijjiginka Allah ya ce wa inna alaikum la hafizin mun turo muku waɗansu masu kiyaye ku masu kiyaye ayyukan da kuke yi masu kiyaye dukkan zirga-zirganku da up and down suna monitoring ɗinku in ji Allah su irin waɗannan bayan Allah da aka sa mana suna bibiyan mu suna bin duk abin da muke yi nan su fa na farko ba sa bacci yawwa ba sa bacci mala'iku ballanta na ce bashi in yayi bacci bashi in yayi bacci sai mu sulale sai mu sulale mu yi kaza kafin ya tashi mun dawo kaga da wani abu zai zai kubuce musu kenan yawwa mala'ikun nan na biyu ba sa fitsari ba sa bayan gida sai yawa oga ya shiga tole oga yana bayan gida ya shiga bayan gida fito da sauri mu yi kafin ya fito mun gama to ba sa fitsari ba sa bayan gida sannan la ya'kuluna wa la yashrabuna ba sa ci ba sa sa ku bari in oga ya je break ya je break ne ci abinci sai mu yi kaza ka kafin ya dawo an gama to la ya'kuluna wa la yashrabuna wa la yanamuna wa la yabuluna wa la tagawwatsuna. duk ba sa fitsari ba sa bayan gida ba sa ci ba sa sha sannan kuma ba sa bacci sannan su bi zukurin wala inatin mala'ikun nan ba maza bane ballantana a ce to suna can suna harka da iyali ana hidima na iyali misali yana can an kira shi gida maybe ana can ana rigima da iyali ku zo mu yi abin da za mu yi ba ba su ba maza bane ma a ce suna da mata haka nan ba mata bane ballantana a ce suna can an kira su ke me yasa kika yi kaza ina abinci ta shagaltu da wani hijima babu to irin su ne Allah ya turo wa inna alaikum lahafizin kiraman Allah ce masu daraja da mutunci da karamci na kullum cikin rubutu suke kuma ba sa gajiya la yakurun ba sa gajiya a yi rubutu a yi rubutu ka ga ana hamma a yi rubutu a yi rubutu ka ga ana wani haka ana wani haka ana ba sa jiya, ba sa jiya. to Allah ce suna aika mu kiraman katibina ya alamuna ma taf'alun suna sani da dukkan abin da kuke sannan a wajen maganganu Allah ce ma yalfizu min qawlin babu wani lafazi da kalma da za ta fito daga bakinka illa ladaihi raqibun ati sai dai akwai mala'ika a halarta in present lokacin da kake furta wannan kalma wani suna ce wai wai wai raqibu da atidu eh, illa ladayhi raqibun ati raqibun din shine mala'ika mai monitoring din abin da kake furta atid din ma'ana in present yana nan a halarce lokacin da kake ba mala'iku biyu bane masu suna raqibu da atidu yanda da ake fassarawa Raƙibun mala'ikan kenan a ci a halarce yana tare da kai a lokacin da kake ta kaga inuwan mutum take bin mutum duk inda ya shiga tana shiga haka yake tare da mala'ikan nan qala qarinuhu rabbana ma adghaytu kana tare da mala'ikan sannan Allah sai in shay'in ahsaynahu kitaban duk wani abin da kake Allah mun kididdige shi mun rubuce shi mun rubuta mun rubuta wa kullu insani alzamnahu ta'irahu fi unuqihi duk abinda kake an rataye masa shi a wuyanka an rataya masa shi to Allah ce mutum zai zo mu bashi labari in detail game da yadda ka tafiyar da rayuwarka ka shiga nan kayi kaza ka shiga can kayi kaza ka shiga nan kayi kaza za a bada shaida akan ka kwarai da gaske kai shaidar ma Allah ce akwai ran da za a rufe bakinka yau ma naqtimu ala afwaim wa tukallimuna aidihim wa arjuluhum bima kanu eh, yaf'alu za mu kulle bakin kama hannun kama yin su rika ba da shaida duk abinda ka tattaba da su kafafuwan ka su ba da shaida inda ka je Yau yawma tashhadu alaihim menene alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum wa tashhadu alaihim juluduhum hatta fatan jikinka ba za ta da shaidan ka fatan jikinka wannan duk abin da ka manna a jikin ma gaba ɗaya har ya kwantar da jikinka duk fatan ma tana ɗauka tana rikodi tana ba da shaida to ina mutum ya buya sannan daga ƙarshe Allah ya ce wa kafa billahi shahidan Allah ya isi kuma shaida shine overall Allah ce za mu ba da shaidar ayyukan mutum bi ilmin bisa ilimi ba wai ƙarya ba ka san jahilci ba da abu a bisa jahilci shine baka nan ka zo ka ce eh kana nan baka ji ba ka ce baka gani ba ka ce ka gani Allah ce mu muna ba da shaidar mu ne bisa ilimi ana sane da lokacin da kai abu kuma ana kallon ka ana jin ka wa ma kunna ghaibin Allah ce ba wai ba ma nan bane we are not absent al ghaib shine za a yi abu wanda baya nan ayi abu baka nan shine al ghaib eh ko ba ka aji ma ana kiran abin nan za a ce wani wani ce gari baya nan kenan yau to Allah ya ce muna nan a halarci lokacin da mutum yake aikata abu Allah ya ce wal ma'auni da skeli yawma idin a wannan ranar alhaqqu zai zai zai auna gaskiya babu wanda ya kai selin mu inji Allah sensitivity na fitar da haƙƙi abu ko yake karami yanzu ga yamun seli a duniya da zaka ɗora kwayan atom kwayan atom kwayan zarra ya baka wayin nashi yace ga nauyin shi babu to amma mu na mu selin inji Allah faman ya amal misqala zarratin idan kai aiki na alkhairi daidai da nauyin kwayan zarra kwayan zarra fa ba a ganin ta da ido sai ta fa abin eh, waɗansu malamai suna cewa idan ɗaki ya huje rana tana haska cikin ɗakin haka to za ka ga daidai rana waɗansu abubuwa suna yawo haka kamar ƴan ƙura ƙura ƙura ƙura to su ne guda ɗaya ne ƙwayan zarra kana iya kamo shi ka gan shi inda babu ma hasken ranar ma da ƴar ka gan shi to Allah ce muskilin mu in ka aikata alkhairi kamar wannan zai bayyana shi in ka aikata sharri ma zai bayyana shi mizanin mu shine mizani na gaskiya in ji Allah wanda ba a tamfarin da shi ba a ba baya ƙarya ba a murɗa shi ba a yi menene sam in ji Allah subhanahu wataala wa nada'u al-mawazin al-qist al-yawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'an wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin Allah yake mu ne kololuwa wajen iya auna abu ba wanda ya kai mu inji Allah to za mu kafa keli mizani na gaskiya wanda zai auna aikin mutum to ayyukan da kake na alkhairi wannan dai karatun qur'ani ba a gani shi haka invisible aikin haka sallah da kake ba a gani amma Allah zai mai da ayyukanka da kake yi na ibadan ya mai da su kamar wani abu haka property da ana iya hada su a auna su din a auna su din kaga kalmar alkhairi idan ka furta ai ba a ganin ta amma za a mai da ita wani abu haka tangible haka a auna shi Allah yake faman sakulat mawazinuhu wanda ayyukan alheri shi suka yi nauyi suka yi nauyi suka yi nauyi har suka rinjayi na sharri to fa ulaika humul muflihun waɗannan mutane sune masu rabauta su ne masu tsira a gobe kiyama su ne masu rahauta da aljanna wa man khaffat mawazinuhu wanda kuma ayyukan alkhairin shi ba su nauyi ba na sharrin ne suka yi nauyi har suka rinjayi na alherin to fa ulaika humul fa ulaika alladhina khasiru anfusahum waɗannan su suka yi asaran kansu asaran kansu asaran kanka kai ku bambance daga asarar da a ce misali wani yayi asarar dukiya ai tunda kana nan da rai alhamdulillah yawa a ce wani yayi asara mota yayi asaran kaza yayi asaran kaza yayi asaran kaza kaga tunda kana nan da rai ba kai din bane akai asaran ka nan gaba za ka iya rige ni za ka iya maida abun da ka abun amma na din kai ne kai asaran kanka to ba zance in kai asaran kanka ka zama to condemned to kaga ai misali komai yawan dukiyanka ba ta da amfani mai idan ya tafi mai idan ya tafi amma in itan ne ta tafi kai kana nan to akwai menene akwai akwai akwai ana sa rai zaka iya sace dawa da ita in kamfanin ka ya kone ya lalace ne ya gama in dai har kana nan da rai wataƙila nan gaba zaka iya mai doshi? amma idan duk komai din yana nan kai ne aka yi asaran ka to ai abu ya lalace duk wancan ba za su iya dawo da kai ba in mutum ya halaka ya mutu duk dukiyan da ya mallaka ba za ta iya dawo da mutumin nan ba ba za ta iya amma idan dukiyan ne ta halaka kai kana nan kai kana iya dawowa da ita to wannan ana Allah yana cewa wannan shi yayi asaran kansa da kansa kai ka zama da kanka da kanka fa ulaika alladhina khasiru anfusahum me sababin bima kanu bi ayatina yazlimun saboda mutane sun kasance sun kafurce wa ayoyin Allah sun bijire wa ayoyin Allah sun bauɗe wa ayoyin Allah sun juya musu baya to shi yasa mutum zai tashi a gobe kiyama tabatse mai asara wanda ya asaran kansa Allah ubangiji ya rufa mana asiri na'am ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ألا ما أوكتين سركيتي ولقد مكناكم في الأرض يا ku متاني ولا mun kafa ku a doron ƙasa mun kafa ku a doron ƙasa muka ba ku mulki muka ba ku dukiya kuna sarrafa doron ƙasan yadda kuka ga dama ku tsada ƙasan ku yi hanyoyi ku tona ƙasan ku yi jini benaye ku zauna a ciki ku yi yawo a doron ƙasan ku je gonakinku ku tsatsa da ƙasan ku fidda amfanin gona daban-daban ku je Allah ya ba ku basira yadda za ku sarrafa jiragen ruwa a kan teku ku je ku tona ƙarƙashin ƙasan ku fidda dukiya mineral resources kala-kala na kafa ku a doron ƙasa in ji Allah bayan na kafa kuɗin waj'alna lakum fiha ma'aisha muka sanya muku ababen rayuwanku a cikin ƙasar Ababan rayuwa ka ci wannan ka wannan kai ne nan kai ne ga shinkafa ga abinci ga shi kala kala duk ababen rayuwanku suna ciki wanda zai sa rayuwarku ta yi daɗi ƙasan kuma muka kafe muka ita ba ta jujjuyawa amma duk da wannan ni'imar da gatan da na muku inji Allah kalilan ma tashkurun yan kaɗan ne daga cikin ku suke tunawa da wannan ni'imar har su gode mu kaɗan ne in kai kwamfiyarin in ni'imomin da Allah ya wa mutane eh, da kuma irin yan awoyin da suke wajen bautawa Allah da gode masa dan kaɗan ne inji Allah subhanahu wa ta'ala dan kaɗan ne dan kaɗan ne akwai wanda a rayuwarsa har ya mutu ya koma ma Allah bai taba zakka ba bai taba zuwa haji ba bai azumin ma bai da lafiya kullum ciyarwa yake yi salman shahada ta ai an haife ka musulmi gaba da bayan iyayenka duk musulmai ne shikenan ka taso a musulmi kawai to me ya rage mutum sallan kawai yake sallan ma a zo a bincika ya yake yin ta awa nawa yake bawa sallan awa nawa yake bawa sallan kai comparing awowin da mutum yake bayarwa a wayan hannun shi ma kawai idan yana scroll yana browse yanzu awowi nawa sai mutum ya awa uku wanda yana kwanci har karfe ɗayan dare wani yana jira ma irin free air time din da na dare su kuma da yake masharranta ne sai suka kawo shi a lokacin da Allah yake bukata ka tashi ka nemi lahira ka tsaya gaban Allah sai kuma wani zai hana idon su bacci yana jinjadi ya je ya samo ruwa ya wanke idon ya wanke idon wai yana so ya kai sha biyu saboda ya samu free call za ka samu ba wai yana jiran waɗannan ayoyin don tasbihi da tsarkake Allah da kusantan Allah da waɗansu abubuwa da roƙon Allah ba yana jira kawai wai ya rika scrolling ya samu ya rika chatting ya samu ya rika abin nan da makamantan kuma sai asuba ta yi ya hayya hamma kawai hayya kwanta ba zai taba tashi haka za ka tar to idan ka samu awoyin da ake bawa Allah din bisa gode wa ni'imar da ya mana din dan kaɗan ne kaɗan ne in ji Allah qalilan ma tashkurun ɗan kaɗan ne kaɗan ne daga kuke gode wa Allah subhanahu wa ta'ala gode wa ni'imar Allah ita ce ka tafiyar da in lafiya ya baka ka tafiyar da lafiyar akan masa da'a in dukiya ya baka ka tafiyar da dukiyan akan yi wa Allah da'a idan mulki ya baka ka tafiyar da mulkin akan yi wa Allah da'a ka yi tafiyar da mulki yadda Allah maɗaukakin sarki yake so idan kwayan ido ya baka to ka rika sanya kwayan idon akan abin da Allah yake son shi kuma ya yarda da shi idan ji ya baka to ka rika sauraron abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi idan harshe ya baka akwai ni bebe ne ai baya ma iya magana to ka rika furta wa qulu lin nasi husnan falyakul khairan aw liyasmut ka rika furta alheri da harshen naka wani Allah ya kwaci jinsun ai ba ji wani Allah ya kwaci ganin baya gani kai kuma ga ganin ga idon ga kwayan idon amma gaba ɗaya ba na ganin abin da Allah yake so bane ko yake yardar da Allah wani sai yayi watanni ko shekara kwayan idon shi ne bai kafa shi akan Qur'ani ba ya karanta wata aya ne sai kaga ya dade kwayan idon shi ko watanni ko makonni kwayan idon shi baya makallan alqur'ani ballantana har ya bude shi kunne shi baya ma sauraron qur'ani ballantana ma har ya saurara haka zaka tarar to gode wa ni'imar Allah duk abinda Allah ya baka ka tabbatar ka tafiyar da shi a bisa da'a wa Allah akan abinda Allah yake so kuma ya yadda da shi wannan shine gode wa ni'ima na'am ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا ثم قلنا للملائكة الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا na'am Allah madaukakin sarki yace wala kat alwawawul qasam wallahi tallahi wannan wawu din tarantsuwa ce wallahi in ji Allah na rantse muku khalaqnakum Allah yace ni innan ni na halicce ku bi ma'ana na halicci asalin ku annabi Adam asalin ku annabi Adam na halicce shi da ƙasa da turbaya ko kuma na halice ku gaba ɗaya a cikin mahaifanku mata sun ku sannan na suranta ku a cikin mahaifar iyayenku mata aka suranta mutum sun makulna lil mala'ikati sai muka ce wa mala'iku bayan mun halicci annabi adam ɗin kenan usjudu li adama ku mala'ikuna ku yi sujada wa annabi adam gaba ɗaya sujadan ban girma fasajadu duk mala'iku suka yi sujada illa iblis sai dai iblis ne kawai lam yakun min sajidi yaki yayi wannan sujada bai kasance cikin mala'ikun da suka yi sujadan ba shi kadai ne yayi wa umarnin Allah tawaye ya saba umarnin Allah Allah madaukakin sarki ya tambaye shi hujja ka gani in ka ga mutum ya maka abu sai ka tambaye shi hujja ta iblisu qala Allah yace ma mana aka ya hana ka ne Allah tasjuda me ya hana ka yin sujada ne iz amartuka lokacin da na umurce ka kaga Allah yana so ya san dalili da hujja kala sai iblis da budan baki ce ana khairum minhum ni na fi shi na fi shi daraja na fi shi daraja me yasa saboda ni halatta ni min nari ka halice ni da wuta ne shi kuma wa halatta min tin ka halice shi da ƙasa ne turba menene irin ƙasar fadama din nan wata mai ɗan wari-wari haka idan kana zuwa lambu wajen fadama fadama inda ake zaka ji taɓon wajen yana da ɗan na'am yumɓu haka yace da shi ka halitta shi to ya Allah ka yi comparing wuta da yunku ai wuta ita ce da best wuta ita ta fi daraja ai kafa ina yunku ina wuta ta fi shi daraja saboda haka <coughs> ni ya dace ya yayi masujada ba mai daraja ya saukar da kanshi da kaskantacce ba shi a garin shi kenan a ma'aunin da yake nan wuta ta fi ƙasa menene ta fi ƙasa daraja ka duba wani analysis da yake daga nan ne dai kiyasi wai kiyasi aka ce asalin kiyasi daga shekar ne ba a kiyasi a musulunci irin masu kore analogy a cikin shari'ar musulunci sai muna da abun nan eh, adillatu shari'iyya islamic rules legal rules sune qur'ani da hadisi da ijma'i da da qiyas waɗanda suke kore qiyasi irin su zahiriya suna ce ai wanda ya fara qiyasi shaytan ne saboda haka qiyasi ba ce, sai sa su ba sa bi a takaice shi shaytan a wautan wautansa kenan a wautan wautansa shi ya fi adam daraja to an sai ya kalli wanda ya umurce shi ai shi ya fi shi ma shi sai ya ji abinda mahalicci shi ya sa shi Allah yana iya daga wanda kare nan a yau ya fika kai kuma da kake gani kai ne a sama ya saukar da kai kuma haka aka yi din haka aka yi din to za mu koma wajen ayar Allah ce wala qad khalaqnakum anan wato mun halicci asalin ku annabi Adam kenan da ƙasa domin sai Allah ya umurci shaydan mai ya umurci mala'iku su masa sujada ku kuma mutane Allah sai ya halice ku daga gudan maniyi na mace da namiji sai ya ajiye ku a mahaifa a cikin mahaifan ne Allah ya suranta ku ya gama halittan ku gaba daya ya fidda wanda zai fitar dogo wannan gajere wannan mai jiki wannan siriri wannan fari wannan baki wannan wankan tarwada wannan kyakkyawa wannan mummuna wannan gashi nan gashi wannan namiji wannan mace gashinan nan duk anan Allah ya suranta mutane ya tsaga wajen ido ya fidda ido ya tsaga wajen kunne ya fidda su ya fidda yatsu ya fidda komai a cikin mahaifar mace duk Allah ya yi wannan aikin a cikin watan wata tara maximum wata tara Allah ya yi wannan halittar waɗansu malamai suka ce a a ciki muka halicce ku cikin mahaifar kuna mani muka halicci mani ya koma gudan jini gudan jini ya koma tsoka daga nan sun masauwar naku tsokan muka zo muka turanta kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya bayani a cikin suratul mu'minun yace wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin shine annabi adam an halice shi daga yunkun ƙasa, yunku irin mai karfin nan Allah yace thumma ja'alnahu sai muka sanya zurriyansa su kuma muka halice su nutfatan daga igon mani muka sanya mani fi qararin matin a cikin mahaifa muka kare shi muka sherin nashi a cikin mahaifan mace thumma khalaqtan nutfata alaqatan sai muka halici wannan maniyin ya koma gudan jini fa khalaqna alaqata muka halici wannan gudan jinin ya koma tsoka fa khalaqna almudghata izaman tsokan kuma sai ta zama to kasusuwa skeleton gaba ɗaya sannan fa izama lahman muka zo muka lullube waɗannan ƙasusuwa aka yi wayarin in jijiyoyin mutum wannan jijiyan ta biyo nan ta bulla nan wannan ta biyo can ta bulla nan wannan ta biyo nan ta bulla nan Yadda za ka ga igiyoyi ma malam na wata na'ura yadda suke muka summa ansha'nahu khalqan akhar sai muka fito da shi a irin halittar da muke so namiji ne na mace ce dogo ne doguwa ne gajere ne gajeruwa ce mai jiki ne siriruwa ce siriri ne fari ne baki ne fara gashi nan in ji Allah Allah ce to fa tabarakallahu ahsanul khaliqin sarki ya tabbata ga Allah mafi kyawun iya halitta akwai waɗanda suke kwaikwayon na halitta amma Allah ce ahsanul khaliqin shine ne a suratul hajji Allah ya ce ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al fa inna khalaqnakum min turabin asalin ku annabi adam kenan khalaqnakum min turabi asalin ku annabi adam mun halice shi da turbaya sannan ku kuma summa min nutfatin da digon mani summa min alaqatin ya koma tsoka a gudan jini summa min mudghatin gudan jini ya koma tsoka mukhallaqatin wata mu cika halittanta wa ghairi mukhallaqatin wata kuma tana tsokar sai Allah sai ce mu yarfar da ita sai ka gama ce ta yi kawai sai mu turo ta waje kawai mu zubar da ita mu kaɗo ta waje kawai in ji Allah Allah ce li da lakum don in bayyana muku cewa ni Allah ni ne mai iko mai yin ne yadda ya ga dama Allah ce wa nuqirru fil arhami ma nasha mu tabbatar a mahaifan mace irin wanda muke so shi muke tabbatarwa wanda ba ma so mu yarfar da shi waje kawai sai ka ji a ah, jini ya tsinke ma wance ai cikin ta ya zuba cikin ta ya zuba jini ya tsinke mata shi kenan ba mu so wannan ba ba mu so zaman shi a mahaifan ba in ji Allah sai sa muke yarko shi waje wanda muke son shi kuma mu tabbatar da shi a cikin mahaifa ila ajalin musamma har lokacin da muka ajiye macin za ta haihu shi waje ثم نخرجكم sai التي fito فتوة كنا jarirai litablugu ashuddakum haka nan kuna rayuwa kuna har ku zamanto kun kai matuƙa wajen ƙarfi shine shekaru arba'in hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan قال رب أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه mutum ya kai 40 years to ya kai cikan namiji kenan waɗansu mu bar su wannan su kai wannan wa minkum man yutawaffa akwai wanda ba ba kai wannan sai mu ɗauki rayukan kawai wani mu bar shi kai wata biyu jaririn sai mu ɗauki ransa wani ya kai shekara ɗaya biyu sai mu ɗauke shi wa minkum man yutawaffa wani kuma har ya kai shekara arba'in ya kai karfinsa wa minkum man yuraddu ila arzalil umr akwai wanda kuma muka bari shi yayi lafi ya dade ya dade ya tsufa ya tsufa ya tsufa har ya zama to baya identifying abubuwa baya gane abubuwa likai la ya'lamu min ba'di ilmin shay'an har ya kai ma da yana gane abubuwa yanzu baya gane shi ka duba wani yana yana mahaifan ma mun zubar da shi wani kuma ya tsufa ya kure din mu bar shi har can wani kuma in between mu ɗauki wannan a wannan lokacin wannan a wani anan wani anan wani anan in ji Allah subhanahu ta'ala to manzo Allah duk yayi bayani wannan shi ma yace inna ahadakum yujba'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد أنا تارى هل استنقينكم أشين cikin mahaifan iyayenku mata ana mani ya koma gudan jini ya koma tsoka da aka gama sai a tura mala'ika ya hura rai tun anan za a rubuta mutum arzikin da zai yi da ajalin abin da zai kashe shi da irin aikin da zai yi kuma dan wuta ne ko dan aljanna duk anan an gama komai sai dai mutum ya sauko kawai yana sauko yana karo da abin da Allah ya rubuta masa kawai to Allah madaukakin sarki yace haka muka halicce ku to kaga khalaqakum annabi adam kun kuma sawwarnakum a cikin mahaifa kenan na mace muka suranta ku bayan an suranta ku din an halicci annabi adafin an gama kuma kullu lil mala'ikati sai muka ce wa mala'iku so dan ne mala'iku yana daga cikin rukunan imani yin imani da mala'iku ka yadda mala'iku suna nan bayi ne na Allah khuliqu min nurin su an halicce su da haske ne shaidanu da aljanu an halicce su da da wuta mu kuma da ƙasa mu kuma da ƙasa haka Allah ya yi halittansa to aka ce mala'ikun nan su yi wa annabi adam sujadan ban girma duk mala'iku da malaya a sunan laha ma amarahu ba sa saba Allah suka yi sujada illa iblisa sai dai iblis ne kawai a can cikin suratul isra Allah ce illa iblisa kana minal jinni fa fasaka an amri rabbih sai Allah ya ce shi baya fa cikin mala'iku dama shi minal jinni ne kar ku ɗauka a wata aya na ce mala'iku na ba sa saba mu ku ce to ga iblis ya saba Allah ce dama shi min aljinni ne ba abun mamaki ba bane lam yakun min as ya yake yayi sujada din shi iblis ne ya yake yayi sujada saboda iblis da dadde ne ya jimi annabi adam domin da aka dubula annabi adam kasan da za a halice shi iblis yana nan yana kallo yana nan yana gani sai sa da aka halice annabi adam aka ce ya zo ya ya sunku ya masa yare sai ke ta ba a halice shi kwanan nan sai shi kwanan nan mu ba mu bane manya yaushe ya zo duniya yaushe aka halice duk wannan girman kai ne ya sa duk Allah maɗaukacin sarki ya halaka shi Allah ubangi ya rufa mana asiri to za mu tashi akan wannan ayan da izinin Allah saboda akwai tambayoyi da mu za mu amsa a alaikum salam me din cacan yan kwallon nan kenan naija kenan Allah ya saka wa gwamnan Borno da alkhairi shi na ga ya tattara sai ce gaba ɗaya su bar jihar duk wani dan caca da irin waɗannan ƴan menene din yace su tattara ina su ina su su bar jaha. irin abinda ake so alladhina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa amaru bil ma'ruf wa anil munkar Allah ce wanda in muka kafa su a ƙasa muka ba su mulki su yi umarni da kyakkyawan aiki su hana mummunan aiki su tsaye da sallah to caca dai haramun ne ko ma da wani suna aka kira ta kawai naija menene najamin bes ne menene na kwallo ne na wani shirme ne cace dai Allah ce innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijisun Allah ce kazanta ne dauda ne kuma min amali shaytani aiki ne na shaytanu Allah ce duk wanda kaga yana caca to shaytani ne saboda wanda ya introduce ɗinsa shaytani ne kuma min amali shaytan aiki ne na shaytanu aiki ne na shaytan inji Allah subhanahu wa ta'ala ba ka taɓa samun mai yin shi yana tsaye da sallah ba ka taɓa samun mai yin shi yana ambaton Allah ba ka taɓa samun mai yin shi yana abin nan yana yawan zikiri wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka duk abin da za ka sa kwabo waɗansu su zo su buɗe ɗan ofis kai ka kanan kai ka kanan saboda sura za su yi ƙwallo sai a kacici kacici kawai in abin da ka faɗa shine a tattaro a baka su kuma su cire nasu ɗan ɓangaren suna zaune ba su da sana'a ku ku taro kuɗi ku kawo musu su ɗan yanke wani abu na wannan na wannan su su zauna ko kuma ku je can kuna ta garuwa duk waɗannan abubuwan haramun ne wallahi musulmi idan bai kiyaye su ba Allah ba zai yi wa rayuwarsa albarka ba kuma abin da yake samu daga wannan ba zai taɓa yin albarka ba suhutu ne haramun ne in ji Allah manzo Allah sallallahu alaihi abincin da aka ci da wannan ko sana'ar da aka yi da wannan kuɗin Allah ya dakushe mata albarka kuma jikin da ya ci wannan a kuɗin to Allah ya ce wutan jahan annabi ya ce wuta ne ya dace da wannan jikin kullu lahamin nabata bi sufi fannaru aula bi duk jikin da ya ginu da kobon haram to wuta ne ya cancanci wannan eh, jikin ba wai aljanna ba Allah ya rufa mana asiri sai ayi hattara ayi hattara a daina aya take bayani a kan kusurar da yana fara da shi good man a for good women yana da tsaro yana da tsarita da sannan sharhin ayan ai zai maka tsawo anan abu ne wanda yake bukatan bayani wato ana nufin mumini dai ya nemi mumina yar uwashi mumina ma ta nemi mumini wato bi ma'ana mutumin da aka san shi ko kuma macin da aka santa ta shahara a harkan karuwanci har ta zama to magajiya ta shahara to bai kamata a ce wani mumini taƙi da bai taɓa sabon Allah ba shine zai aure ta sai a demo wani shi ma irin taɗin wanda ya tuba ya dandalin wannan harkan ya abu har ya shahara shi ma to idan ya tuba ita ma ta tuba to irin su za a haɗa irin su za a haɗa mumini ta ki salihi ya samu mumina ta ki ya saliha ko ne ya zama da abokin abokin haɗi wannan shine a takaicin takaicewa amma sharhi da bayani yana cin cikin ayan wannan ba mahallin shi bane wanda ya fara na abu ba mai tsira aiki ba mai tsira akwai wani mutumin da duk rayuwarsa bai taba bai taba yin wani abun kirki ba da yazo mutuwa yayi wasiya yace idan yana na asayul bukhari yace idan ya zo mutuwa don Allah ya bar wasiya a kona shi sai ya zama to toka tokar ma a nike ta sannan a je lokacin da iska take kadawa a bakin teku a shekar da abun nan tokan gaba daya aka shekar da ita ta baje akan teku ba alaman a take kawai Allah ya tada shi yace me yasa kai haka yace ya Allah ina jin kunyan gamuwa da kai ne saboda irin rayuwa na saba maka da dai kunya ce ya Allah da wani ido zan kalle ka Allah ce ka je na gafarta maka gaba daya abinda kai ke to kaga shi bai ce don ba za ka iya tada ni bane da ya faɗi wannan ne to da ya buga ya buga amma yace nauyi ne da kunya ya za a yi da wani ido zan kalli Allah to sai Allah ya nuna shi kuma mai gafara ne mai rahama ne ya gafarta masa kaga ai an koya shi kurnus aka shekar da shi sannan kuma Allah ya tada shi idan ka zo suratul baqara Allah ya ce aukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى همارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لعما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ولمتن يكي تفيها يدين أن يحلقت الكلية قبل أنت أنا سوى أزير لي akan jakin shi da dan dan guzurin sa haka a juice ne na dan inabi yake sha sai ce kai a zuciyarsa ya ce ya Allah zai ya tada waɗannan gaba ɗaya gobe kiyama har ya musu hisabi a take sai Allah ya ɗauki ransa sai da ya shekara ɗari a wajen Allah ya tada shi ya ce shekara nawa kai ana ya ce ɗazu ne ɗazu ne da na fito ai zuwa faɗuwar rana kawai sai na ganni a yanzu ko ce ko jiya ne ko ɗazu ne ya nuna dai bai wuce rana ɗaya ba Allah ce to shekara ɗari kai a nan ko ma sai kai kaza ga abin san ka can bai tsami ba je ka taɓa shi kai shekara ɗari bai tsami ba abu sannan kuma yace je ka kalli jakinka ka zira wa jakin idon yadda za mu haɗa ƙasusuwanka da namansa ai jakin dabbobi sun zo sun ci jakin wancan dabban ta sauka ta yaga wancan kura ta ci wancan ta yaga tsuntsu ya sauka anguluma yace yana kallon yadda kasusuwan suke fitowa daga different angles da aka ce kawai sai ga kashi ya zo wulwul kawai ya haɗu ya haɗu kara kap kap yana haɗuwa kawai sai ya ga nama ya zo daga can wata dabba ta yaji nata ta yi can da shi tashi ita ma ta yi tashi ta rufe ita ma ta mutu ta rufe amma sai ya ga tsoka ya fito daga can wancan daga can wancan daga can wannan ya bullo a ƙasa shi ya ci har an minne wani a can to kaga Allah ya nuna practical cinye shi aka ba abin ne shi ba a gaban ayan kuma wa in kana ibrahim rabbi arini kaifa tuhi al mauta qala awalan kulli qala bala walakin yatma'inna qala fa hum arba'atan min al-tayr tsuntsaye annabi ibrahim ce Allah ka nuna mu da kace kada matacce practically ina so in gani kai ma baka imani bane ce Allah wallahi na yi imani amma ina so in gani ne in ƙara natsuwa ƙara imani da kai yadda ka ɗauki tsuntsaye daban-daban daban ka daka su a turmi ɗaya ka daddaga su ka daddaga su sannan kuma ka zo ka ɗebi naman ka bulmula shi ka raba shi ka sa wancan ka a wannan dutsen wannan wannan wannan ka koma can gefe ka kira kowane tsuntsu ka ga yadda zai taso maka ya koma sai ce balbela sai ya ga kashi yana fitowa daga kowane turi da yake kan duwatsu sai ya ga kashi ya haɗu sai ya ga jijiyoyi sun zo sun shiga sai ya ga jini yana circulating sai ya ga nama ta fito nan ta fito nan sai ya ga balbela ta tashi sai ce hankaka misali ba wannan daga wajena ne don ba a faɗi sunan tsuntsayen ba yawa sai ya ga kawai yadda kasusuwa suke haɗuwa kawai ya ga hankaka ta tashi ya kira ɗaya tsuntsun ya kira ɗaya tsuntsun ka ga nan ma ai dandace su akai ba abin ne su ba to Allah yana da iko ya tada mutum إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن هو فيكون وذاك ما يسوقين إن جاء الله اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وقرب الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله